ya ga lokacin da imamun nawawi ya haya min shara na nawawi a mutar ganiya bai wuce shekara ta ke san gari domin ya imamun nawawi an haife shi ne a shekara ta ɗari shida da talatin da ɗari shida da talatin da ɗaya

الرحمن إلى الرحمن أعلم لنا إلى الرحمن الرحيم وقت لو ينأى النووي يأتي وما من دولة أتاكي في مصر الشام وفي دمشق نحو أن ذلك ولما يقول أبو عمرو بن السلام

babban malamin da sai kuma malamin da suke da ibn sara da mukaddima da mukaddima da musara a lokacin sai yankin lafin yankin facebook din waɗanda da ke guda ashirin da shida a wannan majalisa wato ma'ana ya karantar da ɗalibai da suke guda ashirin da shida ba lallai zama a kwanan da ya ba na fara ɗan rai waɗannan hadisan da shida su ne na cikin al'ummar hadisi ba da ɗaukar rubuta suka kiyaye da suka mai da shi kamar littafi amma ainihin littafin da ko hadisan da wannan magani Usman ibn Abdul Rahman ibn Salah ya karanta da a cikin guda na fata an gani da lokacin da nawawi zamanin na Allah ya dawo da shi shi ma ya kuɗi a harkar ilimin hadisi da sauransu da ya kalli waɗannan hadisai sai ya ƙara guda goma sha shida suka zama da gina sabari da da biyu a cikin da shi mamun yawon abu da kariya ya fiya ilmantar annawa wanda ya yi yawon tarihi wanda ya yi sharhin tarihi yusuf al-mihar في شرح صحيح مسلم بن الحجاج بأرجاه مشكل بالكلام الأرسل جميع سيخرجون أربعون حديثا عن أربعون حديثا نحو ذلك وذاك ما يتحدث في وسط أبو

kusan ya shahara malamai da yawa cikin yin arba'un na arba'un da ya hajji da guda a rasulukin sharhi don yin islamiyya da tarihin ilimi da sauran ka hajjace da rika bibiya sai mutum ya zaɓo da mutum wanda yake ganin za a zaɓo guda a rasulukin lawai shi ma sai kira da suna arba'un na duk da kuka a gurin da har ana kara ya kula yi wata shekara ta ɗari shida da talatin da hudu annabi nawa haka da tsarin ya ka zo wani babban malami shi ma ba an bane zainuddin abul faraj ابن عبد الرحمن بن احمد ابن رجب ابن عبد الرحمن ولا تقتني ابن رجب الحنبلي shi kuma da ya zo ya kara da ya kan wannan da ya sa suna kan suna hadisa shi ma a daidai lokacin malamai suna yau da mutu na su shi ma sai kan suna hadisa ya kara da ta kwafinan duk halittu sun fara inda su hadisa irin la ya zami misalin rukwa rukwa min zikirin la da sauransu guda takwas نكلت دار حرب نكلت هي ابن رجب الحنبلي وانده يتوقعته عن حنبلي وانده يتوقعه في المعارف ما ابن رجب الحنبلي وقال لسه من الدكتور الثاني kuma bayan ya بلا تقدم ta kudin sai ya yi shirin والحكم جامع العلوم والحكم ليس هذا مقصود فهم جامع العلوم والحكم لتابع من مجرد الفهم كلام الشرع الشرعي وأيوة وانا بجرد لو على تفسير إذا أقينا الإمام الجوزاني الجواد الشام إسماعيل بن زيد

wata da yawa ta dauka littafin da ya islamiyya ne amma a hakikatan babban littafin kuma yana tare da ilimi ne domin yawa akwai maganin da maganganu na kuma malaman hadisi na da da ne irin su na irin su sahatar rahuya na fata an gani da kuma suka yi maganganu a kan cikin wannan littafi ba wai da sun san littafin ba kamar har misali akwai wani sa da suke da suke gani addinin musulunci da ba ɗaya ba a kan su yi shakara irin su ina al'amarin jijiya irin su al'adaru da yinin da haramun gani da mutum man bin bashir irin su man a halatta da yanayi na hada ma yadda min hukumar rasu حديث أنسى إنكم لا يؤمن أحدكم حتى يشرك بأخيه ما يحب لنفسه في آي مثل ثم كواكب أن يشرك بها وأكون سهولا حديثا لا يتسرع حديثين الجوامع الكلم حديثين الجوامع amma masu ɗauke da wato kalmomi masu faɗi na da su za a sai a kwana a wuni ko a yi kwanaki da alamu irin maganganun nan da a cikin za a zai in ko a dunkule maganganu amma wasu a yau irin su da aka ba a ba shi ne nuna a abin da ya abin da ya ta kuma na ɗaukuna abin da yake fara Allah ya rika da mai daraja da girma kuma ya tsanci kowa ya tsanci a cikin shi da sanin ma'anarsa da aiki da shi da kan yawan da shi cikin sa na fata mun gani saboda in sha Allah ne za mu yi kula da cikin da ya karanta har zuwa in Allah ya raya mutu الله عليه وسلم da Allah ya raba tsakanin kariya da gaskiya a dalilin jinkirin da sai na ina da ke mutu kuma ruwan faruwa faruwa kuna lakabin na fata an lai sai an wani ya mutu a shekara shida bayan an nasa ba ta kuma gina ba bayan annabi ya zama annabi da shekara shi da yin na tsada don ba a fito da musulunci ana bayyana ta a wuri ake a cikin gida a sace Allah ya taimake shi a duba annabi sallallahu alaihi wasallam a kai tafi annabi ya zaɓe ko ya kwana yana Allahumma a cikin Islam بأحد الأمم الله ولا يكون da ɗaya daga cikin umarorin nan guda imma amru ibn hisham aw amru aw umar ibn khattab wani amru ibn hisham abu jahal ko nan da fito abu jahal da wata wani abu jahal من الأمر ba ana jin tsoron yana da yake cikin na kuma da ya fi ya tafi an mata ko yadda. ba su mata jin tsorata yar uwarta a daidai lokacin suna karatun kuɗaɗe da mutunta da sunan mutunta سعيد بن زياد يكتب العشرة المبشرون بالجنة سعيد بن زيد في الجنة ولا تتكلم نعم ولا عبد المكتوب القرآن ذو يتسير كوشي يسألون المسجد يا محمد صلى الله عليه وسلم يدرس عليه السلام من جدا يدعو الحكومة sabai sun tsorata ɗan wanda ba su wuce mutum ma ko ka a lokacin ba su wuce mutum yana ana buɗe ba ya zo ne a akwai wani kallon sana'a da akwai suke kabar suka ji daɗin musulunci ya musulunci a shekara shida musulunci yana da mutumunsa ba magana wani ya kuce ba yana da zafinsa amma yau yana da cikin sahabbar da shi a cikin ina masu albarka ba ma shi wanda ya kashe shi ma abu da ulu a kalmatu shi ma duk da ƙar duk da ya kashe sai na ba addini ne ma wannan irin addini addinin da yake zaɓi na da suka zama kirki da zafin da kuma mutum saboda wata fahimta gurguwa mummuna da aka karanta da tarihi na ƙarya Allah ka shirya da mu ci gaba to lokacin da sai na Umar tunda yana da zafi yana da sanfi hali shine annabi ya sa masa suna Abu Har al-Kunya Abu Har wannan ai kai baban zaki ma'ana harsu zaki al'asar a cikin za larabci yi yana da suna yi yawa daga ciki akwai har akwai asar akwai lai lai kuma ma'ana shi zaki a da suna fata an jami to lai suna ne da suna da haka har annabi ya suna da suna a ko har ba baɗin zaki saboda shi zai fi mutum ya shi wato sa sannan tsaye na masarifa bayan ƙarfiwar sai da na abubakar idan an tashi kiran da abin da ke ce miki khalifatu khalifati rasulillah ya khalifata khalifati rasulillah ya khalifan khalifan manzon Allah كما وصل بكل يا خليفة رسول الله يا خليفة من ذاتنا يسمون يرتكب خليفة خليفة النبي وكما يقول هذا القول اليوم بعد جزء هكذا sai su duba kuma ya zo wurin sarkin mu ne amirin mumini da suka da abun bambara wani namiji da suna hajara ke waye kuma a gare mu za ta ai kuma shi ne karshen mu ai wannan karshen ma ya kamata ma mu rika mishi amirin mu ma da zai yanzu da kuma ya tafi wani da ne ban yanzu ya tafi wani ya zo musulmi za mu rika ya fari fasa kalli fasa kalli fasa kalli fasa rasulullah kaga abin da zai yi to a yi wani yawa da kuma shi amirin mu ne da aka yana shiga wurin sai na amur sai ce ya amina da mu'mini ya karbi mu'mini ita na ta amina amina da mu'mini daga nan kuma ni ma shiga da su ce musu amina da mu'mini sai da na aliki ma amina da mu'mini da duk wanda ya ce ya ba ya amina da mu'mini ya karbi mu'mini ko ya karbi mu'mini da aka shi ne awwalin man da ko sun ne ya karbi mu'mini shi ne farko da aka fara sani amiru ne na ibn fasa abu har alfarun wadda ba ta yana da kwararrori da darajoji da manakin a zamun lissafin tsibirar su kuma bin fasa na ibn al wanda ya tarihi da kan tsibirar su kuma bin fasa ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi littafin da ya tsaya aka yi shi na yi shi na da ya yi mulki na da ya kasa grafiti da ya yi laushi da ibaradinta da tsoron allanta da komai da komai har zuwa lokacin da yi zuwa wanda ne na mutira al ya kura kuba yana da wani bawa wanda ba musulmi ba ne ba wani musulmi amma an tare ta a madina saboda mutum ne mai sana'a ya iya sana'o da yawa tsira da menene yana sanar da abubuwa da yawa kuma ana faruwa da za a daura masa haraji dina da ɗari dina da ɗari a dina ya rika biya duk wata a matsayin haraji na mutu ko kuma malamin suka ce shi maulansa mu biya da yi kwashi dora masa wannan haraji to da ya san samun da ya san sai ke cewa gaskiya cikin yayin yawa ya fi a sai ka fi tsarin mutu na ya ke mai gidan jira da shi ba ya tsora mun abu da ya fata duniya sai ya kuma ya ce me kake yi ya faɗa ya kasa bincika wa irin sana'o'in da kuma ya fita wani kuɗin da ba? da yawa sai ya dawo su sai na kuma sai ya kulla kowa a ya kawo kuma abubuwan ya ke da abin da ya kulla da a yi kowa ya ce ya kasance yana yin bukace yana yin dauki yana yin kinta yana yin abubuwa da yawa duk wata adda da cikin zuwa yin zai da wani abu da ya kira da ha ya ɗauka wani sanya kuma ya shi yana yin sana'a yana juya wannan da ha yake mai kake yin suna yin wani yau sai wani wata wuka wadda wallahi za ka sha ganin mutumin da duk duniya ga wanda ya mutu a sai na wani ya mutu yana da wani mutumin ko wani mutum ya fahimci ya ce yau addinin ne yake wani kuma ya fahimci da karasa mutumin da ne yake wa wani amma ba da kasu ba ta fiye a kan da bai bayyana kawai ya zama da magana amma da ya kama da ya ce kuma yana zuwa yana Allah maka kuma sarki na roƙe ka fara da tsarin mutuwa kuma a garin annabin ga Madina mutane na mamaki ya annabi mutum Madina garin musulunci Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ba garin ka garin kuma ka ce kana so ka yi rada kuma a cikin garin Madina ke ne ka sallallahu alaihi wasallam

ya kurce ni a jebar ciki sannan ya kurce ni a kasar libya da ta shafa kuma yin ja kuma ya bani ya ce a kalami al'im ya ce alhamdulillah ya yi ba a kama gaya masa waye mutum ne ya fito sai da ya soki mutum ko mutane a kan sannan wani kukan kowa ya kansa ya rufe fuskar da sai zakar a yi ya zo hannu sai ya soki kanta imanin da ke ba ba su ma gani sai nan fara gari ki ta aka tafi da jiki da aka cewa ya tambaya wani ne aka ce abu lu'ulu a alamu yaran nan na mujira da shi kuwa ya tsana ko ta annabi lam yaqal man yati ala yadi man yati Allah na goya mai da sanya mutuwa ta ba a hannun mutum ba a hannun wanda kwata-kwata zai da auren mutum a kuma ya samu sanar kuma a lokacin ba mu cin yaman ya za a yi maza a samu yadda kai a yi operation a yi kaza a yanka cikin a hannun da ya yanki a aure shi a yi kaza ba su wani jini jini ya rika malana ta cikin zai mana in an ba da abinci ma ta ne yana zuwa amma wa ga ya dara idan ka ta amma wani sallah amma wani girma haka ba ta ce as-salatu ya amirul mu'minin sai na'am لا حظ لأهل في السلام أداء السلام يتبعاه هو المسلم في حدود السلام حتى يزداد ودمهم يسقط ودرعهم يسقط دما

yana mutu da za ka sanar da ya shekara an yi masu tsarin tsawon shekarun da yin a matsayin shekara a ashirin da yana musulunci tun a mata ya shekara ta ya zo da ne ya shekara goma daga na abubakar ya shekara biyu shekara uku da shekara biyu ne ba shekara biyu da wata uku da kwanan goma sai na kuma kuma yanzu ya samu ainihin shekara wajen goma shekara nan da yanzu eh. bayan hijira a cikin da kuma yanzu bayan hijira ya rasu alaƙar sanar hadisun nan na tsaye umar shi ne hadisun farko da alimamin nawawi ya jera ثمن بكرنا أربعون من الرسل إذا كان أمير المؤمنين أبي الحق عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول بين القوى إنما الأعمال بالنيات ko ilmiya ko da dukkan ko da tsari wannan hadisin al-Imam al ya rawaita al-Imam ya rawaita Bukhari ya rawaita a wurare wajen mutashi da abin da ya amma ina so duk wanda yake da Bukhari Allah ya tsaya yi wannan kafin kafin yanzu ya nemo wuraren da za a samu wannan hadisi a cikin bukari wuraren da za a samu wannan hadisi a cikin bukari da wurin da za a sami shi yana da mutum a cikin mutum na ba ta da sannan hadisi shi ne hadisi farko da imamu bukari ya rubuta a cikin sayin bukari ko ya fitar da shi a cikin bukari a matsayin mukaddima da yi wani gudun ba shi ne babu kaifa da ya wato daga malamin shi al malamin ka na kasar maka abdullahi bin zubair shi kuma abdullahi bin zubair alimamin kumaiti sai rawaita hadisin a wurin malamin shi sufiyar ibn uyayna sufiyar sai ya rawaita hadisin a wurin malamin malamin su imamu shuka malamin su imamu laifin nisa su imamu al-auzadi su biyarin sauri shi ne ta yahya ibn tafiz lil ansari yahya ibn tafiz lil ansari ɗaya ne daga cikin kuma su shi kuma ya halitta ibn azari ne da wai ta shi ma a wurin ɗan uwarsa tani mai suna muhammad ibn ibrahim al-tani muhammad ibn ibrahim al-tani shi ma ne da wai ta a wurin ɗan uwarsa wani babban tabi'i ma'ana dukkanin su da ne tabi'i ya rawaita daga tabi'i ya rawaita daga tabi'i guda uku شيء ألف المجنة والقاس ابن أبي وقاس ابن أبي وقاس الليل ابن أبي وقاس من الليل القمع يقوم على فرع الرسالة التي يتنادى سيدنا عمر أكن منبر من الزمان ينا سيدنا سيدنا عمر يتنادى النبي إنما الأمر في الدنيا وفي الدنيا a wata ruwaya al'amalu inniya ba su inna ma da wannan hadisin malamin suka ce da aka zo tattara neman izinin hadisi shi wannan malami ya tsaya ibn sa'id al-ansari malamin imam malik an sami mutane ne jin ibn hajar yake a cikin da yayi sun kai wajen mutum da suka rawaita da wato mai su ma ma da sun kai da yiwu suka rawaita da su ma'ana wanda aka jira cikin daga gare su suna da cewa ya gaya muku su suke an ya haifu su ne ko haddasa na ya haifu su ne na shi ko ya zo da al'amari a cikin zarafin da wani wani kan yadda wata ma sun ce sun kai da yiwu wanda suka bayar da

ibn rajab kuma na fada a cikin da ya yi kan ba da ba yana kare ka ce bane a yayin kowa yana fada abin da yake wasu malamai sun fada na fata mun gani amma ba a kira da cewa ya ga ko ya tattara mutum wani ɗari ba ko a cewa wani sun ce wanda suka rawaita daga ya bayani ta ilimin da ya yi yaran mutum ɗari ba ba dai magana da mutum يتسلسل لك سواء من عليك تهديد يتعرف هو الوقت فيما لا يملك لما تتبع وتنيل بسوء الرجل وتتخيل الرواية أظن أنها يمكن أن تكون أكثر من الجلسة وكنت من الجهات وإن من هذا تعلمان الأسالي تعلمان الشعبة إيمان مالك ثلاثة من سنة سأل سفيانان سفيان طويلة سفيان سفيانة da su hammar bin zai da duk da wani ba ma shi kuma idan ka ɗauke in yadda haddasa Muhammad bin Ibrahim Mutayyi to bayan shi ba wanda aka samu yayi baya wurin Muhammad bin Ibrahim Mutayyi ma'ana an samu daga nan wurin duk binciken da malaman na bincike sai suka je suka dawo aka zo kan ya halabu ta ibn al-ansari sai dai a ce an muhammadu bin ibrahim ba wani malami da aka duba da gurin shi da muhammadu bin ibrahim mutum na fada mu yana shi ma muhammadu bin ibrahim mutum sai dai ta hasana al'ama A حدثنا shi وشيما daga kansa ba wanda ya ruwaya a wurin alƙama da wasu mutum sai shi alƙama shi kuma ya ruwaya daga sai na Ba bayan su duk cikin tafi sai ba a rawai ko wani ya ce na zai na kuma da ce shi ma sai na kuma duk cikin sahabbai ba a ji wani ya rawai ko sai na annabi ya ce na alƙama da su ne ya ko ne ya ce لا تعلم شرارة إذا كنت حديث كريم وقل حديث ما رواه وقل غريب ما رواه راوي فضل ولا حديث من الكلام ومن هذه الجنة حديث من فيه أنسان تتحمل من يكون ولد بيته أما فقد أما فقد مسلم فلو يكون سواء من الكذب هو الأعلى بن الحفاري هو الفاتين الثاني محمد بن الفاتين الثاني هو الأمام هو نعم ثلاثة واحدة ومن حديث عن جابر عن عائشة عن أنس عن كذا عن كذا عن نبيا إنما أمر بالنبيا duk inda aka ji aka ga wannan kuma ba wai yana nufin ban da annabi ya faɗi magana iya umar ne ba haka ke ne kana cewa ban da annabi ya faɗi magana mutane saboda duk mutum ji magana amma ban da ake karɓar ruwaye a kullum san da ake ko aka ji magana a wurin da yana kuma sai aka na fata an gani haka san da ake karɓar jin tarihi iya a gurin wannan aka yi. da an bisa daga bakin jabiru ko wani sana'a ko abubakar ko kaza wanda a yi baya wannan yana nuna cikin baya ba wani kawai karya ba a abin da aka yi shi ake abin da aka yi shi ake a daidai lokacin da ake bukatar baya wadda kuskure ne ka zama kuma ya ce ai me ya sa wani ba a samu a tana ce wa yana da hadisai dubbai amma tana ce shi wannan hadisi ne ba ta ce gare shi ba ko kuma kila lokacin ba shi da nan wanda ba yana wanda shi jami'i ba ko kuma bai yi wani hadisi a wannan ne da rufin labar kuma wata hadisan da malamai suka ce aka ji daga gare shi ya fi amfani da shi shi ne guda ɗari biyar ne da talatin da ta hadisi ɗari biyar

dan wani ya bayyana da misafar na ilimi an ji abubuwa da gare su ne da na koya kuma ilimi ne koya kowa da ba haka ce na fatan mun gani wala yi sana wannan shi ne wato ya na wannan hadisi ko da haka sati mai zuwa ramuwa akan wannan hadisi malam da ya kuma shiga ta